wanda an yi maganganu masu yawa wanda cikin su muka samu bayani na karshe da ya magana a kan halaccin yin ta'a a yi sadaka ita da mamaci ko rayayye kuma dalilai suka yi ta ta karfi kwarai cewa wannan ra'ayi ya yi ra'ayin da ya ce ɗa'a wani ba ta amfanin wani ra'ayin maluma ya kashi biyu ko suka ce wani ba ta amfani wani irin karanta mai qur'ani da makamantansu kai dai ƙarshe ibn qayyim jawziya yayi bahasi ya kawo dalilai masu yawa waɗanda ya rinjayar da cewa da'a kana iya yin ta sadaka da ita ga mamaci ko rayayye kuma ya yi raddi kyakkyawa ga dalilan waɗanda suka ce wannan ba zai yiwu ba Allah ya saka ma maluman musulunci da alkhairi ya daga darajar su a cikin bargahu ko kuma ya ba mu ikon aiki da abin da suka yi mana bayanai a kai ya ba mu ladar karantawa ya ba mu ikon aikatawa yau za mu tashi hadisi na gaba hadisi na ɗari hudu da talatin da tara wanda aka cewa an ummi salma ta radiyallahu anha an samu daga ummu salma Allah madaukakin sarki ya da ita kala ta ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala abi salma don Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya shiga akan sahabinsa Abu Salma wa kada shakka basaru lokacin da ya shiga zuwa gure shi yana zuwa dubin sa ne rashin lafiya irin al'adar ma'aiki ta zaman sa mafi jiki halitta Allah amma tare da haka ya kan taka dudduginsa sa ya je gidan wani sahabinsa ya gaida shi domin rashin lafiya sai da haka ta faru ga wannan babban sahabi manzo Allah ya kai mashi ziyarar gaisuwa sai ya iske idanunsa sun birkice fa azama da hu sai kuma kama idanun da ya runce su sun makala sannan ya ce inna ruha idza qubida yace da al'adar rayuwa idan aka karbe ta daga barin jiki ta hanyar matarwa Ita ittaba abul basaru ido din nan zai ture yayi ta kallo ina ne za ana da rayuwa lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana ta shaida ma waɗanda aka halarci cikin yawa abu salma cewa dai rayuwa ta yi halin al'ada ɗan adam fadar jama'a sun min ahali sai wasu jama'a masu yawa cikin iyalansa suka fashe da kuka lokacin da suka fashe da kuka sai a yi sun yi amfani da wasu yan kalimomi da ake yi a jahiliya na wo halaka ta sami gaba ne mun lalace irin al'ada kenan ta jahiliya yau na gaba ne yau na mutu ya na lalace wannan kalmomi ne na jahiliya saboda wannan da ya halicci mutum mai arzutawa mai ɗaukakawa mai kaskantawa yana nan ubangijin talikai ba wanda an mamaci shi ka arzutawa ko cikin siyasa amma ga al'adar ɗan adam ta allaka kansa ga mutumin da yake masa amfani sai mutum ya ta kokarin kira makansa halaka ganin wannan mai masa amfani ya rasu nan kai tsaye manzon Allah ya ce la ta damu ala anfusikum kada kuwa ku addu'a roƙan ku halaka ko tabewa ko asara kada ku roƙi komai akan kawunan ku illa bi khairin face addu'a da take ta kwarai sanadiya kuwa manzo Allah ce fa innal mala'ikata saboda lalle mala'iku suna na halarci to aminu alama alama ta da suna yin amin ga abin da za ku na addu'o'i sun makala sai ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi bayan ya faɗa musu halayyar da ɗan uwansu yake sun yi hargowa kuma ya shiryar da su ga abin da ya zama daidai da shari'a yace Allahumma ighfir li abi salama ya Allah ka kai gafara ga Abu Salma warfa darajatahu Allah ka daga darajarsa fil mahdiyyin a cikin shiryayyu وافتح ka في قبره الله يلوى تامش في قبره ونوير ka فيه الله حسكا a cikin wannan قبر